diffusion. Muryar Amurka ke magana daga gundumar Kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya fara'a nomad fm da lol fm da kuma tashar mu ta voa africa kan bita 200.5 zangon fm a birnin yamai sai kuma alfa rediyo da ke kuma si a kasar ghana za kuma iya kama mu ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis sha takwas ga watan Afrilun shekarar dubu biyu da goma sha tara. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku da wannan daren naku daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan daren naku muna ɗauke da rahoto akan sababbin matakai da rundunar sojojin Najeriya take neman ɗauka don kawo ƙarshen wannan matsaloli da suka kici suka cinyewa. Sai kuma kaɗan daga cikin tattaunawarmu da Sheikh Abdullahi Balalau shugaban ƙungiyar Izala a lokacin wata ziyara da ya kawo nan birnin Washington DC. Daga bisani za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, ta wace hanya kuke ganin za a magance matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa? Kada a manta lambar dai kamar kullum ita ce, alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar. biyu shida biyar biyar sai kada a manta sai kuma a sa wannan alamar tarawar amma kuma muna tafe da labaran tamola a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. wasu rahotanni da aka fitar a yau alhamis ya nuna tsana da kyama ga 'yan jarida a ko'ina a cikin duniya kuma ya karu a cikin shekarar da ta gabata saboda yawancin shugabannin suna amfani da iko rahoton da kungiyar 'yan jarida ta doctors without borders na shekara 2019 ya nuna cewa gwamnatoci masu mulki suna ci gaba da hana kafofin yada labarin gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba wanda ya haifar da nuna nuna wa 'yan jaridu kiyayya abinda kuma yake haifar da tsoro matsayin amurka kan kare haƙƙoƙin 'yan jarida ya ci gaba da yin ƙasa shekaru uku jere dalilin barazanar da shugaba donald trump yake yawan yi wa manema labaru da kuma kalamin shi masu gauni akan kafofin sadarwa in ji rahoton amurka ta kasance a matsayi na 48 cikin kasashe 180 da kuma yankuna da aka yi nazari ta ci gaba da komawa baya da ya fara a shekara ta 2016 a karo na farko tun lokacin da aka fara wallafa rahoton a shekara ta 2002 amurka ta shiga jerin wasu kasashe inda aka bayyana musgunawa 'yan jarida a matsayin matsala. ra'ayin 'yan majalisun jam'iyyar democrats da republican ya bambanta bayan da aka fitar da rahoton binciken kwamiti na musamman na robert mola yau alhamis wanda ya bayyana dalilin da suka sa a samu a samu shugaban kasa donald trump da laifin haɗa kai da rasha da kuma matsayar mola kan ko trump ya yi ƙoƙarin yi wa shari'a katsalanda da alamu za a samu bambancin ra'ayi tsakanin 'yan majalisu kan rahoton lokacin da za a yi zama da muhawara a zauren majalisa da kuma abubuwan da za su faru a fagen yankin neman zaben shekarar 2020 'yan majalisun jam'iyyar democrats sun mayar da hankali kan bangaren rahoton da ya yi bayani yadda wasu na kusa da trump suka gana da wasu jami'an gwamnatocin waje don samun wasu bayanan batanci kan abokin takarar Trump Hillary Clinton ta hanyar yi wa sakonnin imel dinta kan kamfen dinta kutse da kwarmata da kwarmata su haka kuma sun mayar da hankali kan yadda trump yake ta kokarin kawo cikas ga binciken da ake wanda kuma bai samu nasarar haka ba Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya Kwan Jong-un wanda babban jami'in ma'aikatar harkokin waje Koriya ta Arewa ya ce Pyongyang tana son wanda ya kasance mai hankali da kuma iya magana cikin mutuntawa a cewar wani rahoto daga jami'an kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa KCNA. wannan kalaman na Kwon Jong-un sun fito sa'o'i bayan da gwamnatin ta kaddamar da wani sabon shirin gwajin makami mai linzami wanda suke kira jigon dabarar makamai wanda ya nuna karfin sojojin na pyongyang kamfanin dillancin labarai na kcna ya ce kim jong-un ya jagoranci gwaje-gwajen jiya laraba ya kuma kira shi aiki mai mahimmanci. da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya lashe takobi don yaƙi da ta'addanci musamman matsalar da ta'addabi jama'a ta satar mutane don neman kuɗin fansa. ya ce za su tunkari matsalar kai tsaye don kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da rashin tabbas da jama'a ke ciki. Hassan Maina Kaina ya haɗa muna wannan rahoton. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce ya zama wajibi 'yan sanda su canza sabon salo duba da yadda ita ma matsalar satar mutane da neman kudin fansa da ta'addancin 'yan bindiga daɗi ke ɗaukar wani sabon salo yanzu a najeriya you cannot be doing the same thing over and over and expect different results the dynamics of crime should tax you to evolve new thoughts and new approaches ya ce ba za ka yi ta ɗaukar mataki iri ɗaya ba kullum kullum kuma ka ran samun sakamako mabambanta shugaban 'yan sandan najeriya wanda ke ganawa da manyan manyan mukarrabansa ya shaida masu cewar yadda aika aikar miyagu ke sassauyawa to haka ma sai an sake salon tunanin tunkarar wannan matsala wannan kuma shi zai nuna irin kwarewa da zakakurancin 'yan sandan domin barazanar tsaro da ke damun najeriya tamkar wani zakaran gwajin dafi ne ga jami'an 'yan sandan proficiency and sense of commitment to duty the current security challenges represent a test on your leadership ability. Sauya sabon salo daga bangaren 'yan sandan a cewar Farfesa Muhammad Tukur Baba lalle kam shine ka iya zama silar samun bakin zaren matsalolin tsaro a Najeriya. Ina goyon bayan shi shugaban yan eh, Inspector General abin da yake dole a sake tsari mun dade muna nuna wannan don haka muna murna da abin da shi shugaban yan sanda ya ce muna kuma fata za mu ga amfanan wani tsarin da za su kawo. To Professor misali yan za da salo kaman wani tsarin zai kamata a tunkara. Ba za mu iya cewa lalle ga yadda za su yi ba a'a sai an samu an yi bincike an samu bayan bayanai to ne zai nuna hanyar da za a bi a samu nasara bisa ga wannan matsala. Ko da ba ga sauya salo a cewar masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. lalle yana da kyau a duba lamarin kayan aiki ga jami'an tsaro shi dai sha'anin satan mutane abin da yake kara nuna mana babu kayan aiki a irin wannan wuri alal misali da aka ce an ɗauki mutane an shiga daji Tipikali abin da za a amfani da shi shine jirgi mai saukan angulu wanda zai bi ta kan wannan dajin yana ganin mutanen nan a ƙasa ina suke tafiya kuma yana da kayan ah, rediyo wanda zai faɗa mutane ƙasa ga mutanen nan sun yi nan ga mutanen ba wani sabon labari bane cewa 'yan sandan da ke tsaye akan hanya za ka iya samun 'yan sanda ga su da motar su na farko motar ba ta da lafiya ko kuma man da aka ba su na a cikin motar kawai wanda zai dauke su daga police station ne zuwa wurin za su sa road block da kuma komawa so idan ma ka kira su ba mamaki idan sanda su ce maka babu fetur a cikin motar su ina kudin fetur din yake tafiya ana ba da fetur din nan yan sandan ne ba sa tafiya wannan kuma shine magana da mutane za su tambayi gwamnati Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ta Jinjina ta musamman ga Hassan Mai na kaina. A farkon wannan makon ne kungiyar Izala Najeriya da Izala Amurka suka kawo ziyara nan ɗakin yada labaran namu, inda muka samu tattaunawa da shugaban kungiyar ta Izala ta ƙasa, Sheikh Abdullahi Balalau. mun kuma tattauna da shi akan gudunmawar da kungiyar tasu ke badawa wajen haɗin ƙasa na kuma tambaye shi kamar haka. a ganin cewar shi shugaba Muhammadu Buhari yakan ba ku maki ko ainihin gana da shi eh. kukan ba shi shawara game da waɗansu makarrabansa da suka dace su zauna a ayyukan da suke yi koko waɗansu da basu dace ba waɗanda ba sa ayyuka ganin cewar talakawan ƙasa suna iya zama su kiyasta su ce wane yana aiki yadda ya kamata wane bai aiki yadda ya kamata kuna ba shawara akan waɗanda suka kamata a sa su ko ko a canza su daga ayyukan da suke wani bai taka kara karya ba bai kamata a ce a midiya in ce ga irin shawara da muke ba Muhammadu shugaba Muhammadu Buhari ga kaza ga kaza ga kaza ba tun da har ya ba mu wannan kofa kuma masu hankali muke kuma jagorori na al'umma mun san damuwa da ke cikin al'umma gwargwadon hali abin da ya kamata mu gaya mishi muna gaya mishi gwargwadon hali saboda haka ba sai na ce an yi kaza ko an yi kaza ba in na haka ban yi adalci ba saboda haka abin da duk ya kamata mu gaya mishi gwargwadon hali muna gwada mishi kuma ba lalle bane shugaba duk shawarar da aka bashi ya dauka saboda akwai mashawarta da yawa saboda amma tun da dai har ya bude kofan karɓar shawara da sauraron mu to ko muna da hakkin mu isar da abin da ya kamata kuma muna iya iyawan mu addu'a da muke Allah madaukakin sarki ya sa ya dace kuma Allah ya sa mishi hannu Allah ya taimake shi ya mishi jagora ya kara taimakon sa da mashawarta mutanen kirki don Najeriya ta zauna lafiya. tambaya ta ta karshe shine akwai raɗe-raɗi da yake kaiwa da kawowa cewar ita wannan kungiya ta izala ta kan alakanta kanta da waɗansu manyan 'yan siyasa ko kuma manyan ma'aikatan gwamnati ko kuma masu kuɗi waɗanda da su kawai ita wannan kungiya take mu'amala menene gaskiya wannan ba gaskiya bane ai kungiyar izala ta soma tun sama da shekara arba'in da da suka wuce ƙungiyar ce ta yi faɗi da karantarwa da wa'azi babu yadda za a yi a ce kana wa'azi sama da shekara arba'in da ɗaya ya zamanto ba ka da mutane daban-daban ƙungiyar tana da talakawa tana da 'yan kasuwa tana da kuma manya don haka kowa da irin mu'amala da ake shi yasa mu ba inda ba ma wa'azi ƙungiyar izala tana da structure har inda babu gwamnati abin abinda nake nufi kana iya zuwa ƙauye ka samu ba ɗan sanda ba makaranta ba komai amma akwai ɗan izala saboda haka duk abin da ya kamata na ayi wa'azi shi yasa muna da wa'azi na unguwa muna da wa'azi na ƙauye muna da wa'azi na karamar hukuma muna da wa'azi ta jiha muna da wa'azi kuma ta ƙasa har ma muna da wa'azi ta ainihin wato ƙasashen afirka don haka duk abin da ya kamata a yi don gyara al'umma ana yi babu inda za ka yi yawo a najeriya ka samu masallaci tsakanin magariba da lisha ana karantarwa face za ka samu masallaci ne na ahlus sunna wanda farkon karantarwar kungiyar izala ko an kira sunan izala ko ba a kira sunan izala ba sai ka yi addu'a ga irin su sheik abubakar mahmud gumi ka ce allah ji kansu domin irin abin da suka asasa kenan a karan karantar da al'umma tun da an yi shekara arba'in ana karantarwa a masallaci tsakanin magariba da lisha da ba makarantar mata ba komai Allah ji kan shiga uku mamun gumi na cewa ku shiga yan sanda ku shiga soja ku shiga ko'ina karantarwansu al'umma suka ansa tunda an ansa wannan karantarwa to dole ka samu kowa cikin wannan kungiya ka samu mawadata ka samu talakawa ka samu ainihin wato masu mulki wannan dalilin karantarwa da wa'azi ya sa ainihin wato ake samu haka sai dai kullum dama in an girma an kai irin haka dole a samu suka wasu ce wa'azi ma ma ba ma sai kawai a birane ba ma shiga ƙauye ko wa'azin sai masu kuɗi muke wa ko wa'azin sai masu mulki ake wa wannan ba gaskiya bane babu wadda baya cikin wannan kungiya Sheikh Abdullahi Balalo kenan tare da fatar Allah Ubangiji ya mai da su gida lafiya. Nan ba da jimawa ba za mu buɗe layin wayan mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne ta wace hanya kuke ganin za a iya magance matsalar rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa idan aka lura da abin da ya faru jiya bayan hukumar kwastam ta buɗe shafin yanar gizonta don aika takardun neman aiki sai ga matasa sama da dubu ɗari cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sun aika me hakan yake nunawa sai mu shakata da wannan. Usman. alhaji mamman gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa muke da shi a jihar Nasarawa. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari. To Malam Bashir muna jin ka. To a gaskiya matasa a Najeriya kudin bin matasa waɗanda suna neman aiki kuma ba su samu ba. To ni na son kira ga gwamnati ne da farko. To layin Malam Bashir ya tsinke to bari mu koma jihar Bauchi. A jihar Bauchi wa muke da shi a Bauchi? Ibrahim daga To Malam Ibrahim muna jin ka. da gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa ke magana? Sunana Malam Dan Juma daga Bidda jihar Neja, dari dari na sarkin yaya Bidda. To Malam muna sauraron ka. Eh gaskiya wannan dai ya kamata ya nuna cewa a Najeriya matasa suna cikin wani alaye na rashin aiki. to eh. ya kamata gwamnati ya dube su da yadda rama kamar yadda ya kafa wani hukuma na empower ya yi kokari next level nan da za su shiga a yi kokari a ɗauki matasa aiki. Allah ba mu zaman lafiya duk da State Nigeria ga baki daya. To mun gode, to mun gode. Bari mu tafi jihar Kwara. Wa muke da shi a jihar Kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba mai bulawa kala-kala daga nan kwara a Najeriya. To Malam Bello muna sauraron ka. To gaskiya hanyoyin da ya kamata a bi na ganin cewa an magance matsala musamman mata a musamman ma matsala ta abin da shahi eh, rashin aiki ga ga matasa a Najeriya. To na ɗaya ya kamata a ce an warwatsa da irin kahuhunan da muke da sunan Najeriya waɗanda suka rushe da kuma samun matasa aikin yi yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su ƙarfafa gwiwa matasa da rashin samun aikin da ba su da gaskiya To su matasan da kuma tattalin arziki na noma da sauransu. To su matasan wani irin kira kake To su matasan wani eh? kira kake da shi gare su matasan? Eh to matasa kira na gare su to ya kamata gaskiya kowa ya da jam'e eh, su rike sana'o'i musamman ma su rike sana'a ko ni kankancinta. Dan rashin sana'a ga matashi gaskiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jewa cikin halin kakalika amma rai rike sana'a ko ni kankancin ta ya rike ta to za ta dogara gare shi har ya taimaki kanta da kanshi kuma ya taimaka ma wani. To mun gode bari mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a jihar Katsina. Kuna magana da Musa Mamsa ne daga cikin. Malam Musa sai ka kashe rediyon nan naka da Allah. To bari in kashe. To. Kuna magana da Musa Mamsa ne daga cikin karamin hukumar Funtuwa. To Malam Musa muna jin ka. abin da nake roƙo ga gwamnatin tarayya da Allah ma'aikatan da za ta ke so ta ɗauka da nan ta samu yayan talakawa ta ɗauka. Eh. A taimaka musu a taimaka ma yayan talakawa su kaɗai ke cikin matsaloli da yawa a Najeriya gaskiya. To kana nufin kenan ɗaukan da ake ba yayan talakawa ake ɗauka ba kenan? Gaskiya ba duka ba duka yayan talakawa ake ɗauka ba. Eh. Sai yayan masu hannu da shuni su ake ɗauka. To me kai me kai ana ka gani me kawo wannan me kawo wannan matsalar? wannan matsala cewa in baka da uwa in baka da uwa a muru to gaskiya baka samun ta wanda zaka ci to Allah ya sa sakonka ya kai ga waɗanda aka yi don su bari mu koma jihar Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa muke da shi kuna magana da Muhammad Amin ne aka to malam Muhammad Amin muna jin ka gaskiya wannan abu yana nuna cewa gonar ta ƙara ƙarfi kamar wajen ɗiban shi custom security abin da ya shafi soja da za a faɗaɗa saboda soja ya karanta 'yan sanda sun da customs ɗin ma sun karanta ta eh. ana bukatar ɗiba sosai kenan eh. to idan aka yi wannan muna gani kamar zai zama an samu ci gaba mai yawa kuma zai taimaka mu matasa wajen samun aikin yi ba tare da samun kunci da talauci ba. To su matasan ba su da abin da za su yi sai sun yi dogaro da aikin gwamnati kenan? eh fannin kasuwa akwai fannin kasuwanci yana da kyau gwamnati ta taimaka ta sa jiki sosai idan ta ɗauki a ce gwamnati ta ɗauki kashi biyu cikin uku to mun gode malam muhammadu bari mu tafi muna dai jihar ta kaduna wa muke da shi a jihar kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa ke magana Malam barka da yammaci suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillahi da wannan ni ba zai yi jinjina ne ga kanawa. Eh. Saboda su kanawa ba su lura da wai sai ka an baka aiki ba kuma kaga wani aiki ne wanda yake wannan aiki ne gaban gwamnatin tarayya. saboda idan muka ɗauka kaga bangaren ɗan sanda bangaren soja bangaren immigration duka akwai bakansu din da ya kamata a ce an fara da wannan al'amari an samu aikin yi matasa yanzu ka ruba kwastan sun buɗe sama da mutum dubu ɗari sun je sun yi apply jijiyar nan abin ya fara aka fitar da wannan magana aikin kaga akwai rashin aikin yi kuma ya kamata gaskiya kiran da nake ga matashin najeriya kakkace za ka dogara ga aikin gwamnati ka tsaya kai kasuwanci koya al'amarin kasuwanci ke kai addu'a Allah ya mai albarka amma ka tsaya ka ce aikin gwamnati ka ruba yanzu idan aka ce za a ɗauki sojoji ka ga inda yara matasa sama da mutum dubu goma dubu hamsin za a ga su ga sun zo sun cika bakin iya. to mun gode alhaji musa bari mu koma jihar kano wa muke da shi a jihar kano. jihar kano wa muke da shi. na kuna magana da rabi mai jarida kofar mai daga nan kano to malam rabi muna jin ka to ko shakka babu ni shawar da zan ba gwamnati domin ta ƙara taimakawa matasa ko eh. shakka babu duk inda aka ce ana neman masu aikin yi idan aka ce mutum ɗari ake nema abin mamaki sai ka ga mutum dubu sun fito wannan ya nuna aikin yi ya ragu a Najeriya in dai gwamnati tana so ta rage zaman banza sai an tallafawa matasa ta hanyar da za a same su duk wanda aka san ya yi karatu daidai gwargwado a ba shi ilimi daidai da karatunsa kuma kada a dinga yin alfarma ya kasance ga wani wanda yake da eh, cikin gwamnati in an ce nemo 'ya'yan talakawa sai nemo 'ya'yan talakawa sai ya ba 'yan uwansa da 'yan danginsa ko abokanansa waɗanda suna da aikin amma sai a ƙara musu. To, mun gode, bari mu tafi jihar Bauchi. Ya muke da shi a jihar Bauchi? Malam Yusuf barka da aiki. Barka ka dai wake magana. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. To ra'ayina ina kira ma gwamnati da kuma 'yan kasuwa da masu hannu da shuni su ne ya kamata su taimaka wa matasa musamman ma a samar da kamfanunnuka da kuma abin da ya shafi shi aikin noma din. yana da kyau gwamnati ba lallai sai aikin gwamnati ba ta samar wa mutane matasa a samar musu da kamfani sannan kuma a samar musu da hanyar da za su bunkasa sana'o'insu da kuma noma da kasuwanci idan ta taimaka a wannan fanni lallai matasa za su samu aikin yi kuma za su tsaya da kafafuwansu daga karshe al'ummar karamar hukumar ganjo a jihar bauchi da kafin madaki suna muku fata alkhairi ku tashi lafiya mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode Malam Ayuba Imam. muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da wanda ma ba su samu damar bugowa ba gobe ma rana ce sai ku sake bugowa don faɗar ra'ayoyinku yanzu kuma ga shirin mu na gaba ta mola a takaice wasanni a takaice mai horar da 'yan wasan kungiyar tottenham ta ingila mauricio pochettino ya ce ji yake tamkar a mafarki yadda kungiyar ta yi galaba a kan manchester city a wasansu na gasar zakarun turai a jiya laraba fafatawa ce mai zafin gaske tsakanin kungiyoyin 'yan kasa daya wacce city din ta yi nasara da ci hudu da uku to amma tanam din ce ta yi galaba galabar tsallakewa zuwa matakin kusa da na karshe na gasar bisa yawan kwallayen da ta zura a wajen gidanta domin kuwa ita ce tun da farko ta yi nasarar doke city din da ci ɗaya da nema a wasan farko ta makon da ya gabata a gidanta to sai dai pochettino ya ce yana ganin hakika kungiyar ta kafa tarihi a wannan wasan wanda san ba su yi tsammanin hakan ba tottenham din za ta fafata ne a zagaye na kusa da na karshe da ajax wacce ita ko ta doke kungiyar juventus yayin da a bangare ɗaya kuma liverpool wacce ta fitar da as roma a jiya za ta cire ni da kungiyar barcelona bayan da ta yi wa gerard da manchester united a ranar talata to sai dai a bangare daya kuma mai horar da 'yan wasan city din pep guardiola ya bayyana bacin ransa akan kashin da suka sha daga hannun tottenham wanda ya fitar da su daga gasar zakarun turai to amma guardiola ya ta'allaka hakan da dimbin wasanni masu zafi da kungiyar ke fuskanta city din ta lashe kofin karabawo na bana yayin da kuma za ta fafata wasan karshe ta gasar fa cup da kungiyar watford a ranar 18 ga watan mayu kungiyar kwallon kafar juventus ta kasar italiya ta kuduri aniyar cefanar da dan wasanta paulo dybala domin ta sami kuɗin sayan wasu zaratan 'yan wasa a kasuwar cefanen 'yan wasa ta bazara zakarun na ƙasar italiya sun zuba taron farauta da kuma zawarcin dan wasan gaba na liverpool mohamed salah da kuma wani ɗan wasan gaba tare da zimmar kara karfafa kai kura a gaban ƙungiyar. bayan ficewarta daga gasar zakarun turai ta bana a kasar spain kuma kungiyar real madrid ta kara kaimi a zauracin shahararren dan wasan chelsea eden hazard inda take kudirin taya dan wasan da zunzurutun kudi har fan miliyan 85 har kawo yanzu dai hazard bai sabunta kwanta sa a chelsea ba wanda ya rage saura shekara daya har ila yau kuma kungiyar ta real madrid ta bukaci sayan dan wasan manchester united paul pogba duk da yake kungiyar ta united ba ta bukatar sayar da shi to amma madrid din ta shirya zuba kuɗi har fan miliyan 100 a daidai lokacin da dan wasan kansa ya nuna sha'awar komawa kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria gaida na sanyin na Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. agogon muna cewa yanzu karfe hudu da minti hamsin da bakwai, amma ga labaran duniya a takaice. waɗansu rahotanni da aka fitar a yau alhamis ya nuna tsana da kyama ga 'yan jarida a ko'ina a cikin duniya kuma ya karu a cikin shekarar da ta gabata saboda yawancin shugabannin suna amfani da iko rahoton da kungiyar 'yan jarida ta doctors without borders na 2019 ya nuna cewa gwamnatoci masu mulki suna ci gaba da hana kafofin yada labarai gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba. koriya ta arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin waje wajen amurka mike pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya kwang jong wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ya ce pyongyang tana son wanda ya kasance mai hankali da kuma iya magana cikin ah, mutuntawa a cewar wani rahoto daga jami'an kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa kcna wannan kalaman na kyung jong sun fito sa'o'i bayan da gwamnatin ta kaddamar da wani sabon shirin wajen makami mai linzami wanda suka kira jigon dabarar makamai To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu tare da wasu shirye-shirye. Amma kamun mu kammala shirin muna mika saƙon gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka ga ango Musa Lausha Yarima da amaryarsa Hadiza Bamanga Tafida. wanda za a ɗaura auren su gobe idan Allah ya kai mu a masallacin Juma'a da ke kan Yahaya Road a unguwar Rimi Kaduna. Ta da fatar Allah ya sanya alkhairi ya kuma ba da zuri'a ɗayya ba. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari sai kuma wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyar tamu ta wannan dare naku Tian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis